Labarin ɗan makaho kashi na hudu. Littafin ɗan makaho na Habibu Hudu Ahmad. Idan mai karatu bai manta ba a littafi na uku mun tsaya inda sahabi yake ba da labarin dirka ne da tawaka na tsakaninsa da abokinsa da kuma matar abokinsa wato ba Yanzu kuma za mu dora. Na mike tsaye na rasa inda zan sa kaina saboda baƙin ciki. Na juya na kalle ta tana kwanci rashe rashe. kamar wacce ta kwanta a kan gadon mijinta ina zaton daɗin bacci ne ma yasa ta yaya bar gwanda ta lulluɓa a haka na kasance har aka yi sallar asuba ba tare da na yi bacci ba na je wanka tsaf zan fita wajen harkokina amma na ga ita soyayya ba bata ta da niyyar tashi daga haramtaccen baccin da take yi don haka sai na yanke shawarar in tashe ta bayan ta tashi ne da ta ganni sai ta so mu sunkuyar da kanta bai ta kunya na bi ta da kallo har ta fice daga ɗakin bayan kamar minti talatin sai ni ma na fice daga gidan gaba ɗaya na tafi wajen harkokina sai dai kuma a wannan ranar ban samu na yi wani aikin kirki ba kai karewa ma dai babu abin da na yi don ba don komai ba sai don zulumin abin da ya faru tsakanina da su ba kuma kowa ya ganna a wannan ranar ya san akwai abin da yake damuna ina gab da zan kulle ofishin nawa ne sai ga wayar muktar yana tambayar yana tambaya ta lafiyar gida Gami da yi min nasiyar cewa in ci gaba da yin hakuri da jama'a ina yi min magana ina jin tausayinsa da haka muka yi sallama kuma ya daɗa tabbatar min da cewa zai dawo bayan kwana biyu ko kaɗan ba na buƙatar sake haɗa idanu da soyi ba don haka lokacin da na tashi daga ofis ban wuce gida ba kai tsaye sai na shiga cikin gari ban koma gida ba kuwa sai bayan karfe goma sha biyu dare don na tabbata a lokacin mai yiwa so ba ta yi bacci ko sallama ban yi ba don ba na son da san dawowa ta na nufi ɗaki na amma ga mamaki sai na kofar ɗaki na a buɗe kawai na ayyana a ta cewa matata ce ta dawo kai tsaye na shiga sai dai maimakon in ga matata sai na ga suwa ba kwanci akan gadon na yi zaton ko bacci take yi na yi zaton ko bacci take yi don haka sai na juya da nufin zan fita har na je bakin kofa sai na tace ina kuma za ka ji sai na yi trus na juya a daidai lokacin da ta sauko daga kan gadon telefoni tana rangaji haba kada ka yi min haka ba in kuma za ka je bayan ka san tun ɗazu ina kuma za ka je bayan ka san tun ɗazu kai nake jira na ce babu inda zan ci na ɓata rai a ina kika samu kullun ɗakina matarka ce ta bani tana magana cikin shagwaba damar haka muke yi in za ta fita unguwa kan bani ajiyar mukullinta ni ma kuma in zan fita na kan bata ajiyar nawa don gudun kada mu jefar ko kuma halin mantuwa to yanzu dai ki fitar mu daga daki na faɗa cikin kaushin murya tare da ɗaura fuska ita kuma sai ta murna da ce mini don Allah kai haƙuri daga yau fashi kenan a ce na ce ki don Allah ni ba zan iya wannan tsinannen halin naki ba ba zan iya wannan cin amanar da kike nema ki dora ni akansa ba ta kalle ni cikin murmushi ta ce kada ka damu ba cin amana ba ne to idan ya samu labari kuma fa idan muguntar ya samu labari fa me kike tunanin zai faru ta yi ƙasa da murya tare da kwantar da kanta a hankali ta ce babu wanda zai faɗa masa kasancewar shaidan shine cikon na mu sai na samu kaina da amincewa da maganarta amma duk da haka sai da nagar ita da cewa amma fa daga yau ba za ki sake zuwa nan ɗakin ba kasancewar shaidan ne cikon na ukun mu bayan ni da ita sai na tsinci kaina a cikin amincewa da abin da ta zo da bukatarta amma fa na gargaɗe ta da cewa daga yau ba za ki sake zuwa ɗakina ba kuma ina son ki nesa da duk wata mu'amala da ni don dai kin san cewa mijinki amini na ne aminin ma kuma na kud da ina tsaye kamar gaula ta kama hannuna ta jani ni kuma na bi ta sororo ba tare da ne mata musu ko kin yadda da abin da take nufi ba ƙarar wayar sadarwa ce ta tashi ni daga haramtaccen baccin ina dubawa sai na ga sunan mukutar na juya na dubi matarsa da ke kwance kusa da ni sai faman shayar bacci take ban an wayar ba a cikin ɗakin sai da na fita tsakar gida bayan mun gaisa aike ce mun ya buga wa matarsa waya ya ji ta a kashi amma an ta tashi in faɗa mata cewa ta yi masa filashin kuma ya daɗa tabbatar min da cewa washe gari zai dawo inda da lafiya da haka muka yi sallama wannan karan ma har na fito daga wanka ba ta tashi ba sai da na tashe ta wannan karan ba ta ji kunya ba tashi ta tafi ɗakinta ni kuma na tafi wajen harkokina muna dab da za mu fara wani fim sai na ji an bugo min waya da na duba wayar sai na ga bakuwar lamba ce a gare ni bayan na ɗauka ne sallama sai na tambayoyi sai na tambaya kowa ne ne sai na ji wata murya mai sanyi ta ce min dalin ni ce aka faɗa daga ɗaya ɓangaren da nake amsa wayar ke cewa ta ce haba dalin har ka manta ni ko baka shaida ni ba ai baka manta muryata ba eh ban shaida ki ba ta aje zo ta ce to ni ce suwai wace suwai ba suwai ba matar makutar mummunar faduwar daga bana yayi ne yasa na ce na kasa cewa wani abu na duba gefe na na tabbatar wa kaina babu wanda ya ji abin da na faɗa sai na datsa wayar bayan na ce wrong din ba haba ya zaka ce min haka ban yi magana ba sai kawai na kashe wayar ta yi ta bugowa amma ban ɗauka ba da ƙarshe ta haƙura karfe ɗaya ɗayan dare ta ɗan gota lokacin da muka kammala shirin don haka na wuce gida kai tsaye ina shiga na tarda da ita a tsaye a tsakar gida da gani na ta ajiyar zuciya ta zo ta tarbe ni gami da yi min da zuwa lalin sai yanzu ka dawo ba sunana na bane na ce kada ki kara kira na da wannan sunan Allah ya huci zuciyarka yadda muke da kai ba na son ganin zuciyarka tana baci amma dai me yasa kai mu wulaƙanci da su nan shiru ba ma yi magana ba sai ta juya tana faɗakinta ni kuma na shiga ɗakina ban daɗe shiga ba sai ita ma ta shigo tana mai faɗin ba ga yadda hankali na yi mummunan tashi ba kawai saboda na ga baka dawo da wuri ba ban yi magana ba sai bayan na zauna a gefen gado sannan na ce mata to ina ruwana da tashin hankalinki kuma ina ruwanki da rashin dawowa ta da wuri ta ɗan yi fari da idanuwanta sannan ta ce wai kai me yasa kake son ka dinga yi min wulaƙanci ne ban yi magana ba sai naga tana kokarin zaunawa sai na gargaɗe ta da cewa kada ki zauna dan ku kin san yau baki isa ki kwana nan ɗakin ba eh na sani daman ba wai na zo ne da zummar in kwana ba na zo ne kawai don in taya ka hira bai kamata ba in amince da yake da rabon sake maimaita abin da ya faru sai na kyale ta ta zauna muka yi ta hira ban sani ba ko daɗin hirar ne ya kwashe ta ta yi saboda da baka ta ce sahabi da za ka yadda ka aure ni da na kashe aure na na aure ka da kamar a ce a tsaye nake to babu zai hana ba abin da zai hana min yanke jiki in faɗi sakamakon abin da ta faɗa amma duk da haka sai da na ɗan kishin gida saboda nauyin maganar don a yadda nake ji na zaman ya yi min nauyi ba wai don ba na so ba kawai don in ci ribar zancen sai na ce ke ko so ba menene dalilin ki na wannan magana ga dukkan alamu ta ji daɗin tambayar da na yi mata sai na ga ta taso daga inda take ta dawo gefen gado kusa da ni cikin tattausan hashi ta ce baka ji yanda sonka da ƙaunarka suka shiga zuciyata ba kamar in kashe kaina sai da na haɗu da kai ne a sannan na tabbatar da abin da matarka take faɗa a kanka me mata take faɗa kaina ta yi shiru ba ta yi magana ba haba ba ya zaki ki shiru ki sanar da ni mana ta dube ni sannan ta kawo da kanta maganar ce babu daɗin ji komai rashin daɗinta ya kamata ki sanar da ni tunda dai kin fare ta to ka ɗan kwanto na jiki ka ɗan kwanto a jikina ban su hakan ba amma da yake an ce mai tarko baya daga kara sai na kyale ta ta yi matashin kai da cinyata sannan ta soma shashafa kuma tuna amma in na faɗa ba za ka yi mata komai ba haba ba ba wanda zan yi mata ta da gyara kwanciyarta tana kwance ta ce hakikanin gaskiya duk lokacin da muka zauna muna hira tsakaninmu to mukan baiwa junanmu labarin irin yadda muke kwanciya da mazajenmu kuma yadda na ji tana yaban ga cewa ka iya kwanciya abin sai ya bani sha'awa har na yanke shawarar cewa wata rana sai na jarraba ka kuma yadda na ji ka a ranar da muka so mu haɗuwa sai na ji har ya wuce yadda take faɗa tun kafin ta ƙarasa zancen ta tuni na fahimci inda magana ta dosa ban yi magana ba sai ta ci gaba da cewa amma fa ba wai na faɗa maka ba ne don ka ɗauki mataki a akan matarka kwantar da hankalinki babu abin da zan yi mata da haka muka kwanta bacci ni da ita har gurin har garin Allah ya waye rana ta fito da ni da ita babu wanda ya farka sai dai kawai ji na yi ana ƙwanƙwasa ƙofar ɗakina cikin kaduwa da razana na tashi na duba agogo na karfe goma da rabi na safe ta dan gota da wasu mintoci na duba soya ba sai bacci take ba tare da mata san me ke faruwa ba na so kokarin sakowa da kan gado na yayin da aka ci gaba da kwankwasa kofar wanda ni kuma ji nake kamar ana kaɗa min gangi sai kirma nake kafafuwa na ba su iya ɗauka ta ba da rarrafe na ƙarasa bakin kofar ina tanin abin da zan tarar na daddafa na miƙe tsaye ina mai tambayar wane ne muktar ne lokaci guda da jin sunan sai kawai fitsari ya zubo mini ban buɗe ƙofar ba sai da na juya da nufin zan sanar da su ba cewa mijinta ne ya dawo dan kada ta yi hainayar da zai ji daga bayan na canza shawara don haka a garin tashin ta yin abin da zai ji asirin mai tono don haka sai na dawo na buɗe ƙofar na tsaya daidai da inda ba zai iya hango komai daga cikin ɗaki na ba bayan mun gaisa ne masa barka da dawa sai ya tambaya ta sahabi wani irin bacci kake yi ne haka na kora masa idanu na kasa magana sai ya tambaye ni lafiya kake kuwa ba ni da lafiya ne na ba shi amsa bayan na kawar da kaina daga barin kallon a sha Allah ya baka lafiya ai tun karfe biyu na dare na dawo ina ta ƙwanƙwasa kofar gidan nan ba a buɗe ba da karshe na hakura sai na koma cikin mota na kwanta gari ya waye ma na bubbuga amma baka buɗe ba na kira wayarka na ji a kashi ina sauraron sa ne kawai amma ni zuciyata amma ni zuciyata wannan saka da take min har sa wace irin saƙa ce kawai sau nake in ji yadda aka yi shigo gidan bayan kuma a gidan a kulle ki kamar amsar tambayar da ke zuciyata sai kawai ce ni kuma da na ga babu alamun zaka farka sai kawai na hauro sai lokacin da na samu bakin magana jiya ne muka fita wani aiki ya bani wahala kuma na dawo a gaje kamar an yi min dukan tsiya shine ma abin da ya hana min tashi da wuri ya murmushi ai kuna ƙoƙari ya canza zancen da ina so ya bata je ne saboda na duba ɗakin bata nan yana magana ni kuma ina tunanin ƙaryar da zan shirga masa ya gama yana gamawa eh, yana gamawa sai na ce ko Allah ya sa dai ta bar maka makulli murya ta a sarƙaƙe na bashi amsa da cewa a'a bata bani ba ce bata bani ba to shi ya ce ni zan fita in Allah ya sa ta dawo kafin ka fita sai ka sanar da ita cewa na dawo saboda ita ma jiya wayar ta kashe to shi kenan zan sanar da ita ban karasa maganar bai juya ya fita daga gidan gaba daya ban koma cikin ɗakin nawa ba sai da na daina jin ƙarar ƙugin motarsa ina shiga na tare da ita zaune a gefen gado ga dukkan alamu ta saurari maganganun da muka yi da muktar sai dai kuma abin da ya bani maki shine ko kaɗan babu alamun damuwa a tare da ita ina tsammanin ta fahimci halin rudanin da na shiga sai kawai ta ce kwantar da hankalinka kada ka samu damuwa ba zai taba ganewa ba ta ƙara shi maganar daidai lokacin da ta miƙe tsaye sai da na sai da ta sumbace ni sannan ta fita daga cikin ɗakin ni kuma haushi ya kama ni na kai mata duka na same ta a mazaunanta sai ta ɗan tsaya ta ce har na ji daɗi sannan ta fita daga ɗakin sai da na shafe akalla kwanaki bakwai ban sake bi ta lokon mu ba balle in je gida balle in shiga gida don ba don komai ba sai don kunyar mukutar a sakamakon cin amanarsa da na yi shi ma kuwa ya dinga nema na ruwa a jallo sai na ƙara ƙauracewa ofis ɗina da ƙarshe na buga masa waya na san da shi cewa na yi tafiya zuwa kaduna amma hakikanin gaskiya babu inda na je ina nan a gari ɗaki kawai na je na kama a wani hotel don in huta a cikin kwana na takwas ne ina zaune a cikin ɗakin hotel ɗin ina kallon tauraron ɗan adam sai wani ma'aikacin hotel ɗin ya shigo min bayan ya yi sallama na ba shi izinin shigowa ya gaishe ni sai yake shaida min cewa yalla bai kayi bakuwa na yi amfani da na'ura mai linzami na rage maganar talbijin ɗin wace irin bakuwa ya ɗan rusuna yalla bai ni ma ban san ta ba to ka je ka ce ta shigo na ci gaba da kallon da nake yi ban ji lokacin da aka turo kofar aka shigo ba sai dai kawai ji na yi an taɓa ni a kafaɗa ba ƙaramar razana na yi ba ne a ciyar zuciya dubawa da zan yi haka wa ke tsammanin zan gani kawai sai na ga su ba wato matar mukutar aminina irin wannan katuwar jakar irin ta matafiya a kafaɗarta ta ajiye jakar a gefen gado, sannan ta zauna a kusa da ni ta ce haba sahibina ya za ka tafi kabar ni har tsawon kwana takwas ko sallama babu mamaki ne ya hana min yi mata magana ba wai mamakin ganin ta da na yi ba mamakin yadda aka yi ta san ina wannan hotallin ita kuma ta ci gaba da cewa ba gai da na rame ba saboda tsabar tunaninka da rashin ka a tattare da ni na miƙe tsaye zan fara faɗa wake so ba mene ne ke damin ki tunaninka ne kawai ke damuna ba komai ba ci baki da hankali ko kin mace cewa ke matar aure ce ta mai ce ban manta ba amma kai ma ai na gama jin aure ne ko amma dai kin san wannan abin da muke yi ba daidai bace ko na sani kar ka damu in dan lokaci ne kawai ke ni ba zan iya ba ki tashi ki kama gaban ki ta miƙe tsaye na ji zan tafi madalla da wannan wulakancin da kai mini amma dai kafin ka kore ni ya kamata ka soma tambaya ta abinda ke tafi da ni don me zan tambaye ki Tunda da ba ni na gayyace ki ba ta sake langabe ni don Allah ka saurare ni ni nifi ba ba na son irin wannan abin yanzu in mijin ki ya samu labari fa me kike zaton zai faru na faɗa maka ba zai taɓa ganewa ba amma gaskiya abin da kike yi babu kyau ta yi dariya abin da muke yi to yanzu ita wannan jakar da kika taure ita fa ta mece ce kayana ne a ciki ai fitowa na da nufin zan tafi abuja wajen raɗin sunan 'yar da yata ta haifa to wai ke tun farko maya aka yi kasan ina nan da tambaya na zo kasan an ce matambayi baya bata sai da muka shafa kwanaki uku a hotel ɗin ni da ita ba na kole kuwa waje balle in je wani waje duk abin da nake bukata sai da in yi waya a kawo min kuma na shaida wa ma'aikatan hotel din cewa duk wanda ya zo ne mana a ce bana nan haka zalika duk safiyar duniya sai mu mukutar ya bugo min waya mun gaisa wayar mu ta karshe ita ce ta sanya na ji tausayinsa a lokacin da matarsa tana da kwanaki hudu a wajena misalin karfe goma sha ɗaya ne na safe lokacin mun fito daga wanka ni da ita tana riƙe da ƙuguna muna shigowa ɗaki sai aka bugo min waya sai ta sake ni da gudu ta je ta ɗauki kan wayar ita zatanta wata ce ta bugo min waya tana ɗauka sai na ga ta yi turus miƙo min tare da ba tare da ta amsa ba ban yi ban yi magana ba na karɓa sai na gama sunan mugutar ne a ciki bayan na amsa kiran mun gaisa sai yake san da ni cewa sahabi ina so ina so ne ina so ne zan je abuja in dubo soya ba domin yau kwanan ta hudu bata dawo ba kuma na buga musu waya can abuja ɗin sun ce bata je ba sannan ita ma na buga mata amma kuma wayar ta a kashe ba ta shiga shine nake son in je in gani ko lafiya to shi shikenan na ce Allah ya sa a dace ni ma zan yi kokari in dawo yau kai kuma Allah ya dawo kai lafiya amin sun ma amin ya faɗa muryarsa cike da yanayi na ban tausayi da haka muka yi sallama na ajiye wayar bayan mun gama kwalliya ne sai ta dube ni ta ce sahabi ya na kai shiru kamar wanda aka yi mutuwa ke kuwa komai rashin imani na dole jiki na yi sanyi amma gaskiya ya kamata ki kokari ki tafi gida tun kafin ya tafi mun tare shi kawai tana magana tana yamutsa fuska kai ne ma ka damu da shi to in ba za ki je ba buga masa waya ki sanar da shi kina tafi don kada ya tafi ya bata mansa sa iska ta zumbura baki na ce ka kyale shi sai da nuna mata bacin raina sannan ta da ta buga masa waya ta sanar da shi cewa za ta dawo bayan kwana biyu bayan ɗan ƙanƙanin lokaci sai na tashi zan je in duba gida da ƙyar ta yadda na tafi sai da na tabbatar matata sai da na tabbatar mata da cewa ba zan kwana ba zan dawo a ranar na isa gida matata ta yi matuƙar farin ciki da dawowa ta. bayan na huta ne take tambayar nake tambayar ta labarin muktar ta murmushi ina rasa gane kan muktar a yan kwanakin nan wato tun da matarsa ta tafiya rabonsa da gidan nan kenan sai dai kullum yana aiko min da kuɗin kashewa Allah ya saka musu alkhairi iyakar abin da na iya faɗa kenan muka yi ta hira har dare yayi na yi ƙoƙarin in fita amma ta yarda shi ne ma take shaida min cewa wayar rabonta da ni kwana goma sha shida ban sami fita ba a wannan daren kusan misalin karfe ɗaya na dare muna kwanci sai na lura da ita ta yi likimu ne kamar ta yi bacci amma ba bacci take ba don haka sai na tambaye ta wai me yake damunki babu abin da yake damuna ta yaya na ji kin yi shiru babu komai tunani kawai nake yi ta faɗa tare da ta dube ba tare da ta dube ni ba tunanin me kike yi tunanin kamshin da ke tashi daga jikinka nake yi sai da na ji wani yar a jikina amma duk da haka sai da na yi ta maza na ƙara da cewa wani irin ƙamshi na kike ji a jikina ta tashi zaune amma ta lulluɓa da barku iya ƙirjinta ƙamshin da ke tashi daga jikinka irin ƙamshin man da mata ke shafawa ne sai dai sai da ciki na ya ƙara ƙu tsabar kaduwa wanda na tabbata ta ji ƙarar lokaci guda kuma ta ƙara ƙura min ido tare da ɗaura fuska na tabbata ta yi hakan ne kawai don ta karanci halin da nake ciki ni kuma sai dore na ci wannan wani irin man shafawar mata ne kuma ta kawar da kanta da kallon da take mini kuma wannan irin man da suwai baki shafawa ne ta faru ta ƙare abin kenan da na faɗa a zuciyata sai kuma na kamar ta sanya ni hanya ne da zan kare kaina ai gara da kika faɗa min ni na ɗauka kowa da kowa ma zai iya shafawa shi yasa na sayi shi bata ƙara magana ba sai ta jabar ta lullube jikinta bayan ta kwanta tana mai faɗin duk abin da mutum zai yi dai ya dinga kare mutuncinsa da na iyalinsa kuma maganar maganar tata ta katse ni sakamakon wayar da aka bugo min dubawa da zan yi sai na ga sunan soyaba a jiki gani haka sai na kashe wayar gaba ɗaya don na san ba ƙaramin aikin soyawa ba ne ta yi ta bugowa tana daga cikin bargon ta ce ya za a bugo maka waya ba za ka daga amsa ba za ka kashe mutanen da za mu yi aiki da su ne ke mana ta ce komai ba sai kawai nima na bi ta cikin bargon washe gani da safe bayan rana ta fito ban soma zuwa wajen soyawa ba sai da na soma zuwa ofis ina shiga na samu kutar yana jira na. ba ƙaramin faɗuwa gaba na yi ba don Allah shi kaɗai ya san abin da ya samu kutar ya zo ofis ɗin nawa muka shiga cikin ofis muka zauna bayan mun gaisa ne ya shaida min cewa ai tun jiya da dare ya samu labarin dawowa ta, sannan ya ƙara da cewa kuma jiyan bayan mun gama magana da kai sai so ya ɗin ta bugo min waya za ta dawo jibi wato gobe kenan Allah sarki na ce Allah ya ta lafiya amin sun ya faɗi cikin marareta a daidai lokacin da a daidai lokacin ne kuma so ba ta sake bugo min waya ban bata lokaci na ba na kashe irin na kashe irin mutanen namu ne na ce bayan na dubi wutar damuna kawai za su yi murmushi sabi harkar jama'a kake yi dole sai kana haɗawa da haƙuri mun ji wa muna hinar duniya gami da bani shawarwarin yadda zan dinga haƙuri da jama'a da ya ƙarshe kuma ya san darasin da cewa sahabi har yanzu dai matsalar nan ce ke damuna wace irin matsala kenan na tambaya cikin rashin fahimta matsalar nan ta rashin haihuwa ka san mun je asibiti ni da soyayya an ce matsalar tana da gare ni cewa ba zan iya haihuwa ba shine kuma abin yake damuna masu bibiyar wannan tashar tamu ta hausa daily duka duka abin da muke da shi na labarin dan makaho a wannan rana sai mun hadu da ku a littafi na gaba za ku ji yadda ta kaya labarin mun gode da kallon shirin Hausa daidai